Allahumma ya Allah, inna mu na hamaduka muna gode maka alama allamta ga abin da ka sanar shi mu muna da shi ne ba za a gwamnala mula maganar balaga ta. Muna da bayani shi ne fasaha muna Allah godiya kan ilimin da ya bamu mu na sanin bayani. Wa alhamta kuma muna gode maka abin da akan alhamta abinda ka tusa mana abinda ka tusa mana minar tibiyani na sanin ma'ani da badi'i da bayani shi a tibiyani bayani da lalala tibiyani shi a bayani bayani shi ko fasaha zai ce Allahumma ya Allah inna muna na daga muna gode maka alama allamta abin da ka sanar shi mu minar bayani shine fasaha min bayani ya wa alhamdu kuma ka cusa mana min bayani shine bayani kwata kwata Kamar na haɓa duka tabgawa da muka kone maka alama albakta bisa ga abin da ka cika mana min al'ada'i shine baiwa an gaba an gaya kuma an ka cika da sim an ba ka idanu masu an ba ka kunnuwa masu an ba ka baki harshe ko mi ga sunan ne ga kanka a nan? wa albarka kuma sannan ne wal basta kuma sannan ka lullube ni min al-gida'i shine rihewa min al-gibatina wa albasta shine ka tunata shi mu min al-gida'i shine rihewa ba a bar ka sake lato ba an kai maka kasa kuma an kai lullube da nama ba a bar ka haka nan tsaya ba ku ba kuma an ka baka damar saduwa yi kasa shi kenan cikin sutura ta wani uzu duka muna neman aiki gare Allah min shirratin min shirratin latin ko wannan ka Allah muna neman tsari gare ka min shirata daga ganyen allusan harshe wurin fati-fati. wa fululu sannan da fululun alhazarin tsubararen magana haka ɗaya ɗaya ka tafi wuri eh, muna neman kariya Allah gare ka daga irin wannan daga kasan wani ka ciwa bai waka ka sai ce wanda har zana ne zaki mai kayan bai to Allah muna neman kariya gare ka da kai halatta yanka mun ne ko kuma irin ka tsaya kai ta tsobararren magana ba yabo ba ba tafsiri ba ba qur'ani ba ba salatu ba haka ɗaya kaɗaya kai ta surutu muna neman kariya gare ka Allah da daga wani haka ma'ana tana san shi wani cewa mu mukamar garza shi Allah ya kare shi daga masu waɗanda abin da gine gidin banzara kan ya ce yana mai kyau na kama na uzu tamkawa da muka neman tsari gare ka nan ma'allatin lakani nan ma'allatin daga aibin allakan guriya guriyan magana wa bujuhi ko hmm? sannan da bayyana alhasari kafawa wannan takafi muna neman isuwa duka gare ka Allah da al’imtunana fitinuwa bi ra’i da waiwayewar almarihi mai yabo har ci wuce irin eh, irin mutanen annabi isa da zo ka cika gaba annabi isa yabo har sun ka cika isa Allah Allah ka rabu daga wannan ku yabo har wuce wuce wa'ida da sannan da rutsewa almusamihi mai karimci kamar na takfitan kawai da muka bi isuwa bi gare ka al-intisaba kahuwa li'ira idan walakantar da alƙali mai suka wa harki da kece alfarma alfadi mai kunya tafsuwa wannan tagabar ga muna neman gafarar ka Allah min sauki daga gargada a shahawa ta shawoyi ila su zuwa kasuwa a shi ba hatir kike kike kamani kama nan saka barka wa da muka neman gafararka min na da daga cikin towa alhaɗawati ko zan biyoyi ka ɗin zuwa ga hanyoyin alhaji a dukkan akwai